لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق لقوم يعلمون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ara mana rai da ya dawo da mu a wannan ranar da muka yi alkawari muna roƙon Allah ta'ala ya rayukan mu cikin aikin alheri ko shakka babu malamai sun ce akwai mutanen da su a duniya alheri ne akwai kuma mutanen da daɗewarsu a duniya sharri ne wanda jir Allah ya taimake shi kullum idan gari ya waye mafi yawancin awannin shi sukan kare ne a inda Allah ya ce to wannan wasa a duniya alheri ne wanda duk Allah ya taimake shi wato ya zamanto wannan shine abin da ya rayu a shi to ya samu taimako daga gurin Allah wanda kuma ya zamanto daga safe zuwa dare mafi yawancin kwanakin shi sukan tafi ne akan abin da Allah madaukakin sarki baya so to wannan dadewar shi a duniya kuma sharri ne a gurin shi gare ya mutu da wuri to muna roƙon Allah in har zai tsawaita mana kwanaki Allah ya sa tsawaitar kwanakin a gare mu ya zamanto mana alheri kamar yadda muka fara bayani satin da ya wuce muka ce ahalus sunnati wal jama'a wasu mutane ne da Allah ya musu gaman katar ya yi musu gyaɗar dogo da ta gajere sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya ta yadda duk abin da ya je zai taso su suna nan kan ƙa'ida ta karatu da ilimi ba kan ƙa'idar hauka da hayaniya ba wannan ya sa muka kallafa ma kanmu cewa dukkan kowace shekara a cikin irin wannan wata na muharram idan ya zo watan sabuwar shekarar musulunci to mu kuma za mu yi bayanin abin da ya dace a yi a cikin sabuwar shekara a daidai lokacin da wasu a cikin wannan watan za ka dinga ganin su da baƙaƙen kaya suna yawo to yanzu da akan sa baƙaƙen kaya sai a sa ja a gushi to yanzu jan ma an cewa an gano shi ma jan daga gidan sai ziri yake saboda aka an daina amfani da ja shi yasa an kuka lura da cewa yanzu ba kwa ganin su da jan kyalle ina ba ta an wai jan abu an gano daga bangaren su ya yake shi wannan sa baƙaƙen kayan da wannan zaman makokin na rantse da Allah ba Allah bane ya ce ba manzan Allah bane ya ce kuma billahi allazi ba addini bane kuma mutum ya isa ya ya rantsi da Allah addini sai mu tambaye ka to kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kamar yadda muka yi bayani a wancan satin ba za mu karanto ayoyin ba muka ce Allah ya ambaci al-lailu dare cikin ƙur'ani so saba'in da hudu ya ambaci lailan da na kira so biyar lailatin da kasara da na kira so takwas cikin ƙur'ani lailaha guri ɗaya ne zo cikin ƙur'ani wa aka ɗasha lailaha wa aka da duhaha sai layalin so uku wa'annan sune ne guraren da allah madaukakin sarki ya ambaci abin da ya shafi harkar dare wanda mun ce ka'ida kuwa shine duk inda Allah ya ambaci dare a Qur'ani da wuni sai ya fara takadimin dare kafin wuni don dare ne yake fara zuwa sannan wuni ya saboda haka ajiya muna daren Lahadi yau da aka waye gari muna ranar Lahadi yanzu rana da ta faɗi mun fita daga Lahadi ga baki ɗaya yanzu muna daren Litinin idan gari ya waye yanzu mun waye gari ranar Litinin idan rana ta je ta ƙara faduwa litinin ta wuce mun shiga daren talata shi yasa Allah yake ta magana inna fi khalqis samawati wal ardi fi waqtilafil layli wan nahari sai Allah ya ambaci dare sannan ya ambaci wuni sannan wuni kuma Allah ya ambaci al yawma a cikin Qur'ani su 350 yayin da ya ambaci yawman na kira su shida yawmukum kuma da idafa na muqaddas su biyar Yau ma su biyar yau ne su uku ne a cikin alqur'ani ayyamun su uku ne ayyaman su ainihin wato hudu sai yawma idin su takwas cikin alqur'ani sannan muka ce Allah ya ambaci a shahru so goma shaharan so biyu ashkur so shida shuhur so ɗaya, shahare ne biyu sannan satin da ya wuce mun yi bayani ba za mu karanto ayoyin ba mun ce Allah ya ambaci sana guri bakwai cikin Qur'ani sannan ya ambaci sinin guri goma sha biyu cikin Qur'ani muka ce da da yau da wuni da dare da wuni da kuma abin da ya shafi sati da wata da watanni da shekara da shekaru a sama da ƙasa ba wanda yake da ikon ya ce ga wata ibada da za a lokacin sai Allah da yake tafiyar da wa'annan kwanaki shi kaɗai yake da ikon wannan yadda ba wanda ya taya shi gurin ya za a tafiyar da kwanakin kamar yadda maka karanta a wancan satin ya ce kula ar'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi biya allahu جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم man من إله غير الله يأتيكم بديا afala tasma'un sannan bil akasi Allah ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi sai yace afala tubsirun sai yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara yana daga cikin rahamar shi ne sanya mana dare da wuni litaskunu fihi wa litastagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun to tunda ko shi ya sanya darai da wuni din to shi kadai kuma zai sanya ibadar da za a yi kuma dole muka ce ibadar ta zamanto ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ainihin wato yi ta wannan tunatarwa ne akan abin da ya wuce a sati mai zuwa abu na biyu kuma kamar yadda muka ce dan uwa su yi hakuri mun sha bayani cewa karatun nan da muke yi ibada ne kuma in ibada ne muna fatan za mu ci gaba da yi ne har Allah ya ɗauki ranmu akan haka wannan shine abin da dattijan arziki alƙalin shari'ar musulunci babban malamin tafsiri idi mal abakar gumi ya dora ɗaliban shi kai har ya koma zuwa ga Allah kullum cewa ake a yi karatu shi yasa a kowane gari indiya a Najeriya ne kana gane ɗaliban malam abakar goma da ɗaliban da ba na shi ɗaliban malam abakar goma ba su da lokacin da za su cika titi suna iyo ba su da wannan lokacin ɗaliban mala abakar goma lokacin karatu suke da shi ba lokacin hayaniya ba don wannan shi ne abinda malamin mu ya tsora mu akan shi har ya koma zuwa ga Allah kullum ce mana yake yi a tashi a ainihin wato yi ainihin wato karatu wannan shi ne na ka in ma ba mu kammala ba idan wasu za su iya kallafa ma kansu kwana goma tare da ba Allah bane ya ce a yi ba manzan Allah bane ya ce a yi amma mutum ya kallafa ma kanshi kwana goma ya samu wani guri ya zama da ta sa baƙaƙen kaya to ban ga dalilin kai da annabi ya ce ba wa innal mala'ikata tabu ajin hatta hali talibul ilmi ridan bima yatlub ba za ka hakuri ba in ka fito daga gida za ka zo masallaci wajen harkar karatu mala'iku suna fareti na girmamawa daga nan aka koma gida abinda muka ce za mu yi magana a matakin farko muhimmancin yadda kwanaki dare da wuni suke gangarewa da wata da watanni da shekara da shekaru wani mutum ana ce masa al'arzar ya ce na ce ma'asan kaifa asibatu ya a ba ya kawaye gari sai ya ce kaifa haluka wani hali kake ciki kala sai ya ce masa bi ashaddi hali na waye gari cikin hali mafi tsanani ma halu man amsa me halin wanda ya kai yamma wa asbaha yawaye gari yantazir al-maut kullun jiran mutuwa yake sannan la yadri ma yaf'alu Allah bi bai san me Allah zai aikata da shi ba za a mutu da imani ba za a mutu da imani ba ba bayani za wata rana za ka mutu wani lokaci za ka mutu ba bayani ibrahim bin isa al-yashkuri idan qila lahu in an ce masa kaifa asbat ya kawaye gari qala sai ce asba'atu fi ajalin manqus na waye gari cikin ajali wanda ake ragewa idan mutum zai yi shekara ɗari a duniya da zaran aka samu satittika aka hada wata idan wata watanni suka haɗu goma sha biyu aka samu shekara ɗaya to daga nan an rage shekara ɗaya saura shekara tasa'in da tara saboda haka kai da kullum kake fuskantar kabari to wani biki za ka zo ka yi ta ɓangaren masu biki sannan yake ce mata wa amalin mahafus na waye gari cikin aiki wanda ake kiyayewa duk abin da kowan mu yi na aiki bala wa rusuluna ya yaktubu wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqiyani 'an al-yamin wa 'an ash-shimali 'a'id Allah yake ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa amalin mahfuz sannan yace mata wal wal maut fi riqabina ga mutuwa a wuyan mu wal qiyamatu min wara'ina ga kuma al qiyama a bayan mu wala nadari ma yaf'alu Allah azza wa jalla bina ba mu san kuma ya Allah madaukakin sarki zai yi da mu ba al-muzani ce na shiga wajen imamu shafi'i bai da lafiya nace masa kaifa asbata ya aba abdullahi ya kawaye gari qala sai ce asbaqu min ad-dunya rahila na waye gari yau ina ganin cewa zan ciranci daga duniya zan batta walil ikhwani mufariqa na waye gari zan rabu da ƴan uwana wal su'i fa'ali mulaqiya in akwai wani abu mai kyau wanda nayi zan haɗu da shi wa alallahi warida kuma zan gangara mu Allah madaukakin sarki wa bi ka'asil maniyati warida shariba kuma a yau ina fahimtar cewa zai wahala bankon kwankwaɗi wato kofin mutuwa ba yace wallahi ma adari a ruhi tasiru ila jannati fa uhanniha aw aw nari fa uazziha dan sani ba raina za ta koma zuwa aljanna ne a faranta mata rai ko ko za ta tafi wuta ne inda za a azabtar da ita wannan imamu shafi'i kenan abdullahi bin walid yace ji abdurrahman bin hujra yana ba da labari daga abdullahi dan mas'udu كان يقول إذا قعد إذا يزونا يكنتي إنكم في ممر الليل والنهار kuna cikin wasu kwanaki wanda dare yana wucewa rana tana wucewa fi ajalin mangusun wannan yake janyewa sai kaga ajalin mutum kullun yana raguwa kullun raguwa yake da zarar ka kwana ka tashi ba ci gaba kai wala raguwa kai ina fata an fahimta sannan wa a'malin mahfuz da kuma ayyuka wanda ake kiyayewa wal mautu ta'ati bagatatan sannan mutuwa tana zuwa on escape ba wanda yin tsammani la ta'atikum illa bagatatan sannan fa man a khairan in mutumin da ya shuka alheri yushik an yi hasu da ragabatan to saura kiris wato ya girba abin da ya shuka yana kwaɗayin abin da ya shuka wa man dara a sharrin wanda kuma ya shuka sharri saboda wucewan dare da rana yushik an yi hasuna nadamatin shi kuma ya kusa ya girbi nadama wani kulli zar'in ma zara'a kowane mai shuka yana da kwatankwacin abin da zai girba gwargwadon abin da ya shuka fala yasbiqu su bi hazzihi bi hazzihi mutumin da yake jarumi ne bai isa ba a zaman shi na duniya ya riske abin da Allah madaukakin sarki bai kaddara masa ba ko ya isa bai isa ba sannan wala yudiku harisun malla man lam kuma duk kwaɗayinka baka isa ba ka sa Allah ya baka rabon da yake ba naka bane faman utiya khairan duk mutumin da aka bashi alheri fallahu a'tahu Allah ne ya bashi wa man utiya sharran duk mutumin da aka tsare shi daga sharri kuma to Allah madaukakin sarki ne ya tsare shi da aka yace almuttaquna sadatu masu jin tsoron Allah su ne shugabanni duniya da lahira don haka Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum in awliya'uhu illa almuttaquna ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai yace wal ulama'u malamai kuma sune shugabanni sune jagorori wa mujalasatuhum ziyaratu kuma zama da masu karatu kullum ƙara alheri mutum yake wannan duka tambihi ne na asarai na malamai magabata da suke akan abin da ya shafi dare da ainihin wato rana umaratu bin amru al-bajali yake cewa naji naji umar bin zamin yana cewa ilamu li anfusikum rahimakumullah fi hadha al-layli ku yi aiki Allah ya muku rahama a cikin wannan daren da kuma duhun wannan daren fa innal lallai lalle wanda aka yi masa kamun ga aka kware shi wanda mun ce idan an ce kamun ga hausar yan kaduna ko yan bariki shine gora mutum ana sai da abu a kasuwa naira ɗari idan ya je aka siyar masa da shi dubu ɗaya mai ake cewa ba an mai gora ba wasu ce man da kan mai hanci ina fata an fahimta to wannan ita ce kamun ga da hausa kenan kamar yadda Allah ya ce ranar alkiyama zalika ta tagabu rana ce ta ga to fa innal magbuna lalle wanda aka yi masa kamun ga aka kware shi man na khairal layli wan nahari shine wanda aka kware shi wajen aiwatar da dare da wuni ta inda bai dace ba sai ya ce wal maharuma man hurrima khaira kuma wanda aka haramta ma alheri shine wanda aka haramta masa yin amfani da dare ko wuni ta inda ya dace sai ya ce inna ma ju'ila sabilan lil mu'minina ila ta'ati rabbihim kawai an sanya dare da wuni domin su zama hanya ne ga masu imani zuwa ga da'a ga ubangijinsu wa wabalan alal akhirina amma kuma wucewan dare da rana musiba ne akan wasu lilgafalat an anfusihim saboda rafkana da suka yi akan kansu sai yake cewa kurayar da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna ma tahyal qulubu bi dhikrillah kawai zuciya tana rayuwa ne da zikirin Allah kamar yadda Allah ya ce ala inna awliya Allah ko ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sai yake cewa kam min qa'imin lillahi fil layli sau da yawa ka samu wanda ya tashi yana kiyamun laili da daddare a duk ta zaɓa bi kiyamihi fi zulmatu kufratihi wato ya samu riba a cikin duhunsa na dare saboda tsaye da ya tashi da daddare wa kan min na'imin fi hadal laili sau da yawa wanda kuma ya kwanta kullum ya dinga sharara bacci ad nadima ala quli nawmihi zai yi nadama akan tsawon wannan bacci inda ma yara min karamatin lil abidina a lokacin da zai ga abin da Allah ya karanci na masu amfani da lokacin su su bauta masa manzo Allah cewa yi Allah ya ce a addu li ibadiyas salihina ma la inu ra'a wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari Allah ya yi tattali a aljanna da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba abinda baka taba tunani ba a zuciyarka akwai bayan annabi ya gama faɗar wannan maganar me ya kawo sai ce ku karanta faɗin Allah idan kuna so shine ta tajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu saboda sakamakon abin da suka aikata shi yasa da Allah ya tashi cewa wa ibadur rahman sai ce allazina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna sai ya bi yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama suna tashi a satin da ya wuce mun faɗa mun ce Allah da yake zuyira lin nasi hubbu sha'awati an kawata ma mutane son sha'awa minan nisa'i mata wal banina wal qanatir al muqantarati da dukiya abin tarawa minan zahabi zinariya wal fidda da azurfa me yasa qur'ani yace minan minan zahabi wal fidda saboda kowane kuɗi a duniya zai yan iskiya yanzu yan dubu ɗaya da ake kashe wani ya ga dama in ya zo ya ce a tashi gwamnatin ya haramta wannan kuɗin kuma ya haramtu amma zinari da azurfa matuƙar sama da ƙasa ta tsaye duniya na nan to suna nan a matsayin kuɗi shi yasa qur'ani yace min az-zahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal haram da kuma kosashin dawakai wanda ka iya cewa ma jifa-jifai masu numfashi duk sun cika duk Allah sai da ya gama ya ce dalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu kullu ma'af a gurin Allah ne makowa mai kyautaki sai yake kula wa nabbi'ukum bi khairin min zalikum ba zan ba ku labarin abin da duk yafi wannan tarkatan a zama alheri ba sai yace gawa lillazina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu wanda suka yi taqawa suna da aljanna wacce ƙoramu za su gudana a ƙarƙashinta sannan bayan wannan wa azwajin mutahara ga mata wanda aka tsarkake wanda ya tsarkake shine Allah subhanahu Ta'ala. domin mutahhar ismun maqul ne daga tahara yutahhir mutahhir mutahhar masdarin kalmar shine tatahhir wa azwajun mutahharatu wa ridwanun min Allah sannan ga kuma yadda daga gurin Allah duk mutumin da Allah ya dace ba radda bai fushi da shi wallahu basirun bil ibad da haka wa'annan bayan da Allah ya ce yana gani su ne alladhina yaquluna rabbana innana amanna bayan imani faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina sannan wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asahar duk wanda zai tashi yana istighfari dusuwar sallah asuba to alama ne baya kwashe dare ga baki daya yana ainihin wato ɗibar baki da irin wa'annan asarar wallahi suna nan da yawa wanda magabata suke tambi akan wucewar ainihin wato dare da rana da haka wani malami yake cewa a ya ƙazanu an taliyoma am an ta na'imu kai fa yi tsikun noma hairanu an ha'imun walau kunta ya ƙazanu gadati la karzama madami wa aina ka damu a sawajimu bal asbata fi nomi tsawili wa ƙaddanat ilaika umurin muqdamatul aba'imu naharuka ya magaruru sahun wa gaflatun wa lailuka naumu warra dalaka lazimu يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى فما غر باللذات في النور حالم وتشغل فيما سوف تكره ahu كذلك في الدنيا تعيش البهائم sannan wani yake cewa yuhibbul fata ulal baqa'i wa innahu ala thiqatin annal baƙa a fana'u wai saurayin yana son dawwama a duniya wa innahu kuma shi saurayin fa ala thiqatin yana da amincin cewa annal baƙa a fana'u lallai fa babu dawwama a duniya ƙarewa ake yi ke ta Allah ce kullu man alaiha fa'al sai ce ziyadatuhu fil jismi nafsu hayatihi wa laysa ala ba'd hayati nama'u a lokacin da jikinka yake karuwa kake ƙara girma to kuma ruwanka tana ƙara tana ƙara ragewa ne ina fata an fahimta in za ka yi shekara talatin a duniya ne a lokacin da ka kai sha biyar ƙarfinka na ƙaruwa sha takwas sha tara yanzu kuma rayuwar me yake yi ba ragewa yake ba yasa yake ziyaratuhu fil jism nafsu hayatihi wa laysa ala ba'd al hayati nama'u sai ce idza ma tsawa yawman huwa yawma ba'dahu wa yatuhi wa yatuhi in janna al masa'u masa'u jadidan la yabqa al jami'u alayhima wa innan dareran guda biyu sababbi da suke zuwa su je su dawo wallahi ba wani abu da za su bari in dai suna zuwa su je su dawo sai sun karar da shi da haka ake cewa innal jadidain idza mastawliya ala jadidin adaniyahu lil bid'a wannan tambihi ne nasiha ne a takaice yan uwa sakamakon zuwan dare da rana dinnan ne fa da duniyan nan babu ita Allah ya halicce ta ya samar da dare da rana dinnan annabi adamu babu shi a da Allah ya ce mana hal ata alal insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura labari ya zo wa dan adam sawa'un annabi adamu ne sawa'un da ni da kai ne da kowa ne ya zo wa kowa lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba sakamakon zuwan dare da rana dinnan ne Allah ya ce inna khalaqnakum min nutfatin sai aka kaddara aure tsakanin babarka da mahaifinka sai aka zo aka ɗibi wani bangare daga jikin mahaifinka daga jikin mahaifiyarka aka zo aka ajiye a cikin mahaifa inna khalaqnakum min nutfatin amshadin naftalihi waja'alnahu sami'an basira sakamakon halitta ka da samar da kai ka zo gidan da za a jarraba ka to wannan sai a hankali a hankali kuma wata rana sai a neme ka a rasa wannan yasa shi dan adam na farko annabi adamu da Allah ya ce hal ata alal insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an min madhkura yanzu ya zo duniyar ya zama shay'an madhkura amma kuma yanzu yana duniyar ba shi yanzu ba ni ba ka ba wancan a da lamta kunshe an magakura yanzu kunna a ashiya an magakura mun zama wasu abubuwa waɗanda ake kirgawa nan gaba kuma za mu zama zamanto ba ma daga cikin wanda ake kirgawa wasu ake magana ba mu ba wannan haka abin yake tafiya wannan ya sa da a duk duniya gabaki ɗaya banda Allah ba wanda ake bautawa sai shirka ta kunno kai kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina annabin da aka turo na farko shine annabi Nuhu shekaru na manzanci kawai da yana da awa shekara dubu ba hamsin ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين amma sakamakon zuwan dare da rana ɗin yanzu tarihin annabi ne muke karantawa ya zo ya wuce ba shi Allah ya turo annabawa da yawa har yace wa annabi wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan man lam naqsusum alayka akwai manzannin da mun baka labari ka san su wanda qur'ani ya faɗa guda 25 akwai manzannin da mun baka labari ba baka san su ba duk sun rayu a doron ƙasa sun wuce Allah madaukakin sarki ya zo ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabin ƙarshe wannan dare da rana ɗin da suke gudana shi kanshi turo wannan annabin na ƙarshe alama ne na cewa azifatil azifa laita laha min dunillahi tashi ba mai kusantowa tana kusantowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi kamar yadda muka sani an haifi manzon Allah a garin Makka sai daga cikin maganganun malamai da suka fi shahara sha biyu ga watan Rabiul Awwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso yatimul ab mahaifin shi ya rasu tun yana ciki kafin ya zo duniya a lokacin da ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauki mahaifiya sannan yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke cewa duk abin da kaga yana gudana a duniyar nan to akwai hikimar da ta sa Allah ya gudanar da shi haka shi yasa Allah yake da suna alhakimu na farko akwai itqanin abu yadda ya kamata a yi shi haka Allah yake yi shi sannan na biyu kowane irin abu Allah yana sanya abin inda ya dace a sashi na farko yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifin bayan ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiya sannan babar manzan Allah ba ta taɓa auren kowa ba sai baban shi baban shi bai taɓa auren kowa ba sai maman shi kuma auren saurayi da budurwa shi yasa ba wani mutum a duniya da zai iya ɗaga hannu ya ce shi wan annabi ne ko ƙanin annabi uwa ɗaya uba ɗaya ba wannan mutumin a duniya yadda Allah yake shi kadai gurin bauta haka annabi yake shi kadai gurin haihuwa ba shi da abokin tarayya a gurin haihuwa shi kadai ne ya taso ya biyo matakai na rayuwa babansa bai ban masa komai ba na dukiya a daidai lokacin da duk wanda ya rayu a cikin mu da shi da baban shi ya san irin yadda mahaifi da mahaifiya suke kawo maɗa ɗauki amma ga ɗan gatan Allah tun yana ciki an ɗauki mahaifin ya zo duniya da shekara shida an ɗauki mahaifin mahaifiyar sannan ba a bar masa komai na dukiya ba wanda zai rayu da shi sai an tara dabbobin mutane sannan in ya je ya wuni da su a daji in ya dawo a biya shi da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa a matakin farko mataki na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kasuwanci haka aka ci gaba har aka kai shekaru na annabta ya yi zaman ƙauye kuma sannan ya yi zaman birni saboda shi shugaban ƴan ƙauye ne kuma shugaban ƴan birni ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa in Allah madaukakin sarki bai gudanar da rayuwar haka ba zai zama shugaban kowa ne a lokacin da wani zai zo da wata in bai saba gani ba ba zai iya yin hakuri ba shi yasa har yanzu biyar da duniya ta ci gaba wanda suke zuwa Saudiya za su faɗa maka a duk ƴan ƙauye ba ɗan ƙauye har yanzu in ya tashi maka tsauyin irin dan tsauyin balarabe wani zai zo ya ganka a harami sai taka ka in ya taka ka in ya juyo ya ne ya baka hakuri in ya ga kai baki ne sai ta gabar ta shi shi yana ganin in dai kai baki ne in an taka ka ai kamata a baka hakuri ba ina ta an fahimta saboda tsabar bala'in tsauyin Allah ya kiyaye to Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya shiryar da mutanen duniya wannan shine abu na farko da ya kamata mutane su fahimta in maganar hankali ake yi to duk duniya ba wanda ya kai manzan Allah hankali amma Allah bai kyale shi bai ya shiri ta hankalin shi sai ya turo wahayi da haka yake cewa kul in zalantu fa inna ma adillu ala rabbi wa in dai in kun na shiryu to fa bima yuhi ilayya rabbi saboda ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya min wahayi da shi kadai ake samun shiriya wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta dare mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min wanda wannan hasken da muka saukar da shi muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu yan uwa sakamakon zuwan dare da ranar nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zai fara da'awa shekara daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku zaman maka aka bar zaman maka aka dawo zaman madina shekara goma manzan Allah ya koma zuwa ga Allah yau abinda muke lissafawa cewa muke hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa da talatin da sakamakon zuwan dare da rana da suke wucewa sa muka ce Allah ya ce la'aya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayati akwai abin lura amma ba ga kowa ba li ulil albab sai gama abokin hankali zai gane fa cewa lallai fa in daren nan yana zuwa ya wuce ranar nan za ta zo ta wuce akwai wani abu da zai faru nan gaba wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wasu mutane masu daraja wanda ba a taba ganin irin su ba su ne sahabbai manzon Allah ya zo da da'awa suka bi malamai sun yi ittifaki cewa kai sallah kwaya daya annabi yana gaba shi ne liman kai ne mamu ya dago daga sujjada ya ce sami Allahu liman hamidahu kai kuma ka ce rabbana wa lakal hamd to wannan ya fi duniya da abin da ke cikin ta shi yasa yadda aka kulle kofar annabta haka an kulle kofar zama sahabi inda sharadin ka zama sahabi dole ka haɗu da annabi kai imani da shi sannan ka mutu kana kan imani duk yadda kuma za ka yi imani yanzu to ba yadda za a yi ka ce mana kaga annabi in ko kace mana kun haɗu da annaba a wani guri kun ci shinkafa da baki mun san kai kai katon makareci ne wallahi ko kuwa ba ku yan reni waye da cikin haka wani sai ce ɗazu ɗazun nan kakansa sallallahu alaihi wasallama ya zo suka ci shinkafa da baki yanzu nan ma ya ɗan sha kwana an fahimta a yanzu to kaga ba zai yi ba gaskiya wannan shine Anas dan Maliku yana cewa lamma kana al-yawm alladhi dakala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-Madinata ranar da annabi ya shiga madina a ba a min kulla shay'in duk abin da ke cikin garin madina sai da haske falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu shay'in ranar da manzan Allah ya rasu duk abin da ke cikin garin madina sai da ya nuna wa ma nafadna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-aydiya wa inna la fi dazni hatta ankarna qulubana yace muna rufe manzan Allah har sai da zukatan mu ta dinga inkari wai ko anya daga sai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu kuma ya mutu kuma Allah ya tabbatar da cewa zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta wa hum al Abu Sa'id al-Khudri Allah ƙara masa yadda yace wata rana kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi mardihi alladhi mata annabi ya fito mana wata rana cikin rashin lafiyar shi a cikin rashin lafiyar da ya mutu kun san boye da in ka ce annabi ya mutu to wannan ma wai alama ce cikin annabi ba za a ce annabi ya rasu ba sai dai a ce ya mutu sai dai a ce yayi mi ya kafu duk duniya in ana maganar san annabi in aka ce sahabbai akwai wanda ya kai su ai kusa da su ma baka isa kai ba nassoshi sama da 250 na qur'ani da hadisi da suka tabbatar da cewa annabawa suna mutuwa sai ce wallazi nafsi biyadihi inni la uhibbukum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai na rantsi da wanda rai nake hannunsa Allah ina son ku fa qa'ada alal minbar sai annabi ya zauna akan minbari wa kana akhir majlisihi jalasahu shine karshen zama da annabi akan minbari fa qala yake ta ayyuhan nasu ilayya ya ku mutane ku fuskanci zuwa gare ni fasabu ilayhi kowa sai ya fuskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hamidallahu wa asna alaihi ya gode ma Allah madaukakin sarki ya yabe shi sannan manzo Allah ya ce inna Allah khayyara abdan Allah ya ba wani bawa zabi baina an yi utiyahu min zaharati dunya ma sha'a akan ya bashi duk abin da yake so na karkashin duniya irin yadda yake so haka za a bashi wa baina ma inda ko kuma ya zaɓi komawa zuwa gurin Allah madaukakin sarki faktara ma inda Allah wannan bawan sai ya zaɓi cewa zai koma gurin Allah sai baka abubakar manzan Allah yana faɗan wannan magana sai sai na abubakar ya fashe da kuka wa ya ce bi abi anta wa ummi babana da mamana su zama fansa gare ka bal ka bi amwalina wa anfusana wa anfusina wa auladina ai mu za mu fanshe ka da dukiyarmu da iyayenmu da ƴaƴanmu sahabbai suka ce fa ajibna li bukaihi sai muka yi mamaki annabi ya ce Allah ya ba wani bawa zaɓi, amma kuma ga na Abubakar yana kuka wa qala an-nas unzuru ila hadha mutane suka ce ku kalli wannan dattijan yukbiru rasulullahi sallallahu an abdi annabi yana ba da labari akan wani bawa kayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min saharati dunya wa baina ma yana ne Allah yana ba labari cewa Allah ya bashi zabi ya zabi duniya da abin da ke cikin da kuma ya koma gurin Allah wa huwa yaqulu shi kuma sai na abakar a lokacin yana cewa fadaina ka bi aba'ina wa ummahatina mun fanshe ka iyayenmu mata da maza su zama kusa gare ka ka ji masu son manzon Allah na gaske sallallahu alaihi wasallam bima qala sai ke fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa al-abd al-muqayyad wannan bawan da aka ba zaɓin abin da ke cikin duniya ga baki ɗayanta da kuma komawa gurin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wani mala'ika ya taba zuwa suna tare da mala'ika jibrilu da annabi ya zo ya yi musu sallama mala'ikan ya ce Allah ne ya turo ni an ce a baka zaɓi kana so a mai da kai annabi bawa ko kana so a mai da kai annabi sarki idan manzan Allah ya zaɓi zai zama annabi sarki to zai zauna a kan kujera annabta ya kasaita fiye da ta annabi Sulaiman manzan Allah ya ce yana so a bashi ya zamanto annabi bawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da abdu har guri goma cikin Qur'ani to shi yasa nan yace faktara hadal abd wannan bawan sai zaɓi ma inda Allah abin da ke gurin Allah Allah ya ce mana wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wal rasul wal dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا أليس الله بكاف عبده فأوهى إلى عبده ما أوهى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وأنه لما قام عبد الله وإن سوري وأن باوان بيزا أبن دكي قولن الله شيني من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن الله دام ياتي والآخرة خير وأبقى لا هنا إتتي تفزما عليه سيدا أبو سعيد الخدري وكان أبو بكر أعلم sahabban annabi abubakar gabaki dai kaf ya fi kowa karatu a cikinsu kuma duk mutanen kirki sun yarda da wannan wanda bai yarda da wannan ba mutumin banza ne shi yasa ake cewa akan gane malami a ilimi ne shine sai fitina ta taso kaga ya tabbata shi yasa in Allah ya tashi ya ban masu karatu cewa yake warrasikuna fil ilmi lakin arrasikuna fil ilmi ba a taba samun wata fitina ta taso tun annabi yana da rai har ya koma zuwa ga Allah wacce ta taso ta girgin sayyid na abakar ba a taɓa yin ta ba da haka jabiri wata abu sa'id na kudiri ya ce wa kana abubakarin a alamana abubakar ya fi kowa karatu a cikinmu ya kasance ya fi masanin bima ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda annabi ya faɗa faƙala sai manzan Allah yake cewa ya a la tabki kare na kuka innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa mali duk duniya ba wani mutum da ya mun baiwa da ran shi da dukiyar shi min abi bakar bin abi kuhafa irin yadda abubakar dan abu kuhafa ya yi a wata ruwayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mali ahadin inda na yabi ba wani mutum da yake da hannu a gurin mu wanda ya mana wani abu na alheri illa wa qad kafaina mu fati sai da muka saka masa ma kala abubakar sai sai da na abubakar fa inna lahu inda na yadan sai na abakar yana da wani irin alheri da ya mana yukafi'uhu Allahu biha yau al-qiyamah wanda Allah kadai zai isa ka mai ranar tashin al wa ma nafa'ani malu ahadin manzan Allah malu ahadin manzan Allah yace dukiyar wani mutum ba ta taba mun amfani ba a duniya ma nafa'ani malu abi bakarin irin yadda dukiyar sai na abakar ta mun amfani فبكى أبو بكر سيدنا أبو بكر يفشي لكوكا وقال hal ana wa mali illa لك يا رسول الله ainihi da dukiya ta ga baki dai ba komai bane mallakar ka ne sai da kaga dama yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni abra'u ila kulli salirin min qillatihi walau kuntu muttaqidan qalilan min an-nas lattaqtu ababakar qalilan walakinahu akhi wa sahibi dan uwana ne kuma abokina ne haka manzon Allah ya faɗa da bakin shi mai albarka ko ma baka yadda ba ai qur'ani ya faɗa ya ce ya yaqulu li sahibi kuma baka yi saka goge na qur'ani ba wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi saboda tanzilun min hakimin hamid wa qad ittakhadha Allahu azza wa jalla sahibakum khalilan manzo Allah ya ce la yabqa fil masjid babun illa sudda duk wata kofa da ta biyo ta zo masallaci ta kowaye a tushe ta illa babu abi bakar da su sai koban sai na abakar ita kaɗai za a kyale haka annabi yake aisha allah ya ƙara masa yadda take cewa dakala abdulrahman a lokacin da manzon allah ya dawo bayan ya wannan kutubar ya dawo bai da lafiya yana zaune a gida ya shigo wajena abdurrahman tan abubakar siddiq wa ana mustaniduhu ila sadri alhali tace annabi yana jingina akan kirjina wa ma abdurrahman sibaqun watabun yastannu bihi tare da abdurrahman akwai asawaki danye yana goge bakin shi da shi fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama basarahu sai manzon Allah ya dago kan shi kwararrun mata kenan wanda suka san abin da suke ta yadda akwai abin da ba sai kai magana ba za a gane kana da bukata fa akhastu siwaka tafi sai na karbo asawaki na tattauna shi na gyara shi ثم دفعته الى النبي sallallahu alaihi عليه sannan sai na miƙa manzon Allah take fastanna bihi fama ra'aytu rasulallah istanna istinanan ahsana minhu Tace annabi ya goge baki ban taba ganin ya goge baki wanda ya kai kin wannan goge bakin ba fama ada an faraga annabi yana gamawa rafa'a yadahu ba a sai annabi ya daga hannun shi sai yake cewa fir rafiqil a'la ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la dan Allah zai koma zuwa ga Allah sai wa kanat taqulu nana aisha ta kasance tana faɗa tana cewa inna min Lahi alayya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mata baina haqinati mata fi yaumi wa fi baiti ya mutu a ranan kwana na a kuma ɗaki na sannan ya mutu baina haqinati wa zaqinati Manzan Allah ya mutu tsakanin kirjina da kuma cinyoyina ƙarshen abin da annabi ya tauna a bakinsa ya rabu da shi a duniya shine abin da nana aisha ta sa da yawunta ta tattauna manzon Allah ya hada da yawun ya tattauna ya kuma zuwa ga Allah amma wannan matar wannan matar da take da wannan matsayin da annabi ya musu a ɗakinta a ranar kwananta a jikinta ita ce wayannan mutanen masu sa baƙaƙen kaya suke zaki, duk wanda ke so ya je kalli bin tafarkin magabata zai da a wasu guraren a irin wayannan kwanaki da kake ganin su suna yawo da baƙaƙen kaya sai ka ce fir'aunoni a irin wa'annan a wasu guraren da ake ɗauko karya a zagaya da ita da ita sunan ita ce wannan matar da annabi ya mutu a ta a ranar kwananta sannan kuma a ƙirjinta wai ita ce wannan matar shi yasa muka ce mu yana daga cikin kare annabi a gurin mu akwai kare matan manzon Allah ba kuma wanda zai yadda ya zo ya ce babanka mutumin kirki ne amma mamakar mutuniyar banna wannan yabon ba za ka yi da shi ba da zaran ya gama yabon baban ya dawo ya zagan mama ka nauce shi wallahi wannan ba yabon kirki ban yabon banza ne wannan shine abin da ya faru wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya koma zuwa ga Allah a wannan yanayi da haka malamai suka ce kaɗan daga cikin darajoji da falaloli da Allah maɗaukakin sarki yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko ma madaha Allah bihi min makarim al-akhlaq wa mahasin sifati abinda Allah ya yaba annabi da su na ɗabi'u masu kyau da kuma sifa masu kyau an faɗa an ce a cikin ƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim in annabi ba wata aya da yi magana akan darajar shi da sifar shi da ɗabi'un shi wannan ya ishi manzon Allah alfahari ko a ina ne shi yasa yace inna ma bu'istu li utammima al akhlaq Allah ya turo ne dan kawai in cika dabi'u masu kyau dan haka in kana neman muntaha na dabi'a mai kyau in aka je kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an riga an gama sai dai a tashi shi yasa sanda aka tambayina na Aisha ya dabi'un manzon Allah yake sai ta kana al-qur'an shi yasa akwai qur'anin da ke rubuce akwai kuma ƙur'anin da yake fassara maka abin da ke rubuta a doron ƙasa shine manzon Allah na biyu ma mada Allahu bihi min ar-rahmati wash-shafaqati bi ummatihi wallah abinda Allah ya yaba annabi da shi na rahama da kuma tausayi ga al'ummar shi dan ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce azizun alayhi ma alaikum harisun alaikum duk abin da zai zo ya takura wa annabi ya takura wa al'umma to wannan abin yana damun manzon Allah sallar isha cewa ya barin karin matsawa mutane ba da tun cikin dare kamata a yi ta wajen karfe goma sha biyu ko sha biyu da rabi kaga da yawa za a daina sallar isha'i amma manzon Allah ya ce a dawo a yi ta daidai wannan lokacin dan shine lokacin da zai dace da kowa zai iya yi mun gode ma Allah da ba a turo annabi dan caji ba da mutane sun sha wahala wallahi an fahimta sai sa Allah ya ce wa ma ka illa rahmatan lil alamin wanda suka san balaga sun san akwai kasar sifa alal mawsu akwai kasar sifa kasar sifa alal mawsu akwai kuma kasar me mawsu alal sifa a babun balaga kadai Allah bai turo manzon Allah ba a duniya sai dan ya zaman to rahama ne ga talibai talikan nan kuwa musulmi da wanda ba musulmi ba duka manzon Allah ya zo ne dan ya zaman musu rahama da haka yake cewa ya ayyu annasu inna ma bujistu ana rahamatu muhda an turo ni rahama ne kuma ni mai shiryawa ne na uku akwai ayatul lahi lahu kulawan Allah da kuma kariyan Allah ga manzon Allah tun lokacin haihuwa haihuwarsa ta sha bamban da haihuwar kowane mutum da haka Allah dai tashi faɗan ni'imomin da yake wa duha wallahi idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala sayti wala sawfa yu'tika rabbuka da sannan ubangijin ka zai ta baka ka tarda har sai ka yadda da abin da aka baka da haka ɗalibai sun san cewa fi'ilin a aqayu ya ta'adda ila maqulin bi isnayn amma Allah sai ce ya cire ɗayan sai ce da sannu zai baka sai bai faɗa abin da zai bashi ba saboda abin da za a ba annabi yana da yawan gasken gaske da haka malamai suke hada fassarar inna a aqaina kalkausar suke mun baka alheri mai yawa in ma ka ce wancan sautin ne na aljanna to shi ma alheri mai yawa ne in ma ka ce na na fatima ce to ita ma alheri ne in ma ka ce matan manzan Allah ne to su ma alheri ne in ma ka ce sahabban annabi ne su ma alheri ne inna a atsaina kalkausara mun baka alheri mai tarin yawa da ka tunda mun baka alheri mai tarin yawa fa salli li rabbika wanhar to shi yasa Allah ya faɗa a cikin wannan ayar yace alam yajidka yatiman fa'a ah, wajaraka zalan fa'ada wajaraka ailan fa'agana wannan duk kulawa ce Allah madaukakin sarki ya dauka cewa yawa annabi sannan bayan wannan akwai inshirahu sadar buɗe kirji ta yadda Allah madaukakin sarki yake alam na sharaha laka sadaraka wa wada'ana anka wuzaraka alladhi an qad zaharaka sannan bayan wannan manzo Allah shi ne cikamakin annabawa ba wani annabi da zai zo bayan shi kamar yadda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina kamar yadda ya faɗa a hadisin Abu Hurairah da muka sha karantawa ya ce inna masali wa masalil anbiya min qabli ka masali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa atqanahu har zuwa ƙarshe sannan na shida fifita manzon Allah akan annabawa gabaki daya kamar yadda yake fuddiltu alal anbiya bi sitti an fifita ni akan annabawa da abu guda shida na farko utaitu jawami kalim an bani jawami'ul kalim manzan Allah ya magana kwaya daya sai malamai sun yi littafi akan ta wani surtu bin ruwa an taimake ni da tsoro masiratu shaharin a wata ruwaya in annabi din fara gari yana zuwa makiya kafin ya ƙara su barin da tafiyar wata dai Allah ya sa musu tsoro wa uhillat liyal ganaim an halatta wa annabi ganima sannan wa du'ilat liyal amsi masjidan wa tsubura an sanya duk inda yake da ƙasa da tsarki a ƙasa to ya zaman to gurin da za a iya bauta ma Allah ne shi yasa idan masallacin nan ciki ya tuka sai a koma waje sai a yi sallah sannan wa ursiltu ila nasi kafa kuma an turo na ga mutanen duniya ga baki daya wa kutuma biyan nabiyuna na ni aka ciki annabawa abu na takwas shine shi manzon Allah shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah kuma yafi kowa daraja wannan abu na tara shine ma'abucin wato tauki da kuma ceto ranar tashin alkiyama kamar yadda yace da kulle nabiyyin da'awatu wa aradtu sha Allah an aktabi a da'awati shafa'atan li ummati yawm qiyamah kowane annabi yana da addu'a da Allah ya karba masa ni ta wana bata sai ranar tashin alkiyama ya zama to ceto sannan ne shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama sannan kuma shine farkon wanda zai fara zuwa aljanna ya kwankwasa ya ce a buɗe shi yasa yace ati babal jannati fa astiftu ni zan fara zuwa kofin aljanna in kwankwasa in ce a buɗe sai yaqul lil sai mai tsaron aljanna yace man anta wa ya kaifa aqul sai ce ana muhammad ni ne annabi muhammadu sai ce yawa dama bika umarta Allah afta ali ahadin gairaka kai aka ce a buɗe maka a buɗe wani wanda ba kai ba ka je ka kwankwasa ka gani ko malaminka ko waliyinka ko imamin ka zai kwankwasa ya gani wallahi ka ga me zai faru sai sa ba mai damu mu rufa idan mu kowa 100 bisa 100 ba ba manzon Allah shi kadai ne za mu fi 100 bisa 100 saboda mun san shi kadai sai fara zuwa je kwankwasa wannan kofa ka bari malamin ka je kwankwasa ya gani billahi ni mala'ika ya mai duka Allah ya sa mu dace sannan abu na abun nan na sha ɗaya manzon Allah shine uswatul hasana da duk mutumin da ya imani da Allah kamar yadda Qur'ani yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in kaga mutum an ce ga da annabi yake ka a tsaya akai ya ce bai yadda ba to alama ne imanin yayi lu saura ka dan ya buga wallahi saboda Allah da ba ya ce liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kafiya ka duk mutumin da yake kaunar Allah da kuma ranar tashin alkiyama da abin da zai biyo a ciki to manzon Allah ya isa ya zama masa abin koyi abu na goma sha biyu manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya tsarkake shi baya magana ta son zuciya amma ƴan uwa duka waɗannan darajojin da ma abin da ba a faɗa ba da Allah ya wa annabi wannan bai hana shi ba sakamakon zuwan dare da rana a waye gari ba manzon Allah a duniya shi yasa muka ce Allah ya ce la ayatin li ulil albab akwai abin lura in dare da ranar nan suna zuwa amma ba ga kowa ba kuma abincin hankali bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma zuwa ga Allah da abin da ya faru a wajen ainihin wato rasuwar irin naɗe mauta da aka samu da tashin hankali da firgici irin yadda sahabbai suka yi mun karanto wasu nassoshi a baya a lokacin da muke magana akan kara mutuncin manzon Allah irin yadda sahabbai ke kaunar manzon Allah ta yadda wani yakan zauna a gida ya taso bai iya haƙuri kawai abin da ya kawo shi ya ga zan Allah hankalin shi ya kwanta ya koma wanda yake mu wani mutum irin wannan son sai aka ce masa an waye gari mutumin mai duniya dan Allah wani irin tashin hankali zai waye gari a ciki to shi yasa sahabbai wasu sai da aka tunatar da su sai na abakar ya janyo ayoyi ba ya tunatar da su cewa fa manzon Allah ya koma zuwa ga Allah sannan suka faɗa ko bayan annabi ya koma zuwa ga Allah waye biyo bayan shi shine sai na abakar a matsayin shugaban al'ummar musulmi amma gurin mutanen kirki mutanen banza ba su yadda ba kuma duk wanda bai da wannan mutumin banza ne wa? sai da abubakar ya hau shugabanci daga shekara ta goma sha ɗaya zuwa shekara ta goma sha uku bai daɗe a kai shugabanci ba shekara biyu kacal amma shi yasa muke so a dinga a halartar karatun hukumatun mai na tare saboda duk abin da wani mai zagin sahabbai zai faɗa na batanci ga sahabban annabi na tarihi usman khamis ya yi kokari a wannan littafin na tattara bayanai akan wannan na abubuwa da suka faru tun daga rasuwar annabi har zuwa kashe al'imamu sai na ƙarya da batanci da waye da waye nan wani ya zo ya same ni a gida wasu sun same shi ba an ce waye an ce waye an ce waye sai na ce to jira sai na je na ɗauko mai littafi na ce waɗannan mutanen da kaga suna yawo da kayan nan billahi labi an tunkatar tubo ku kuka kashe shi wallahi su suka kashe jikan annabi na dinga nuna min yace ta aka ramu Allah na je na zauna wani guri ne naga ana ta zagin ka ne yace wallahi sai da na zo ka kawo tole shi ta bannan sai yanzu na fahimci dalilin da yasa ake zagin ka an fahimta ai to kuma duk wanda hujja ta kare masa dama ba dole ya zagi ba dole ya zagi ai to kuma muna nan zamu zo kan wannan bayanin kan wannan matsalar suwa suka kashe jikan annabi shi yasa nake bin abin mataki mataki na farko mu rike kar mu manta manzon Allah ya mutu duk wata musiba a duniya da za ta samu musulmi ba ta kai mutuwar manzon Allah ba sallallahu ba ta kai ba shi yasa ma yace idan musiba ta afka maka ka tuna musiba ta da kai shine ka tuna ranar da na bar duniya duk abin da zai samu musulmi a duniya bai kai ranar da manzon Allah ya ba duniya ba yanzu rikicin da ake cikin al'umma inda manzon Allah yana da zai za a yi wani ya ce sama za a yi wani ya ce ƙasa za a yi sai an yi sama an yi ƙasan wani zai ce ba sama za a yi ba ba ƙasa za a yi ba tsakiya za a tsaya sai an yi tsakiya wani kuma zai ce ba sama za a yi ba ba ƙasa za a yi ba tsakiya za a yi ba gefe za a yi ba ka ake yi ba inda manzon Allah yana da rai yanzu zai a ce a ta wannan sabanin ba zai ba kenan musiba ta farko da ta fada ma al'umma musulmi shine ranar da manzon Allah ya bar duniya ya koma zuwa Allah amma tambaya idan rasuwar annabi musiba ne an ware ranar zaman makoki ta annabi ba a yi ba saboda shi bai ce a yi ba kuma ba a ga sahabbai sun yi ne ba kuma mu mun faɗa mu da za mu yi wannan to da babban mai gida za mu shi ne manzan Allah duk ranar sha biyu ga watan rabiyar awar ko za da 'yan kaya ma za mu ɗinka ko koraye ne ko ma dai waye shi kenan mu shi za mu ware wa ranar baƙin cikin mutuwar manzan Allah shi zami tun da ko ba mu yi masa ba duk duniya wanda ya zo ya ci a wani irin wannan duk shekara sai an yi to ba za mu gushe ba muna neman sai ya kawo inda Allah ya sha inda manzon Allah ya yi shi yasa wanda ya je ya kalli karatun musulna jirgin annabi nuhu a daidai irin wannan shekarar na gama karatu a marabin da sai aka mun tambaya sai na shigo da bayani sai ga wani mai aqidin zakin sahabbai da malum malum din ya shigo da ya shigo in ya ce ai muqabala ya san zai sha sai ya ce a ya zo zai tambaya ne wanda ne suka kalla sun ga abin da ya faru da na tambaye shi to ka zo zaka yi ce eh. ana mai tambaya cewa wannan abin da kuke ibada ne ya yace eh, ibada na ce to imun ta ajibin ibada to daga nan fa aka fara fa daga nan na ce yi ta'arifin mai ibada mu a gurin mu al ba shi wani ismin jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa shi ne wannan na ce to in ta'aribin ibada ya kasa aka taga taga taga taga daga ƙarshe na bashi amsa da zan iya bashi na ga zai mai da abin jaya nace to ai kaga nan mu karatu muka zo kuma haka shine ka'ida saboda ka in muqabala kake ji sai dai ka sa wata rana yi alƙawari a gaban mutane fa duk wanda yaje zai kalla daga baya da na ci gaba da bin shi ta waya na ci gaba da bin shi ta wai sai dai zai kasa ya aiko mu ni ma wa'in ya kasa in aika ba nake a wannan renin wayo ke ko kuwa sai dai in ka in kasa kina kake nema ka je sautin rijalu sunna za ka samu amma ni man da lokacin da zan zauna in kara ma kasa sai dai in ka yadda kai ka zo gaba da gaba ka kara abin da kake kai shikenan kawai a haka maka rabu da shi kuma har yanzu bai iya ba kuma ba za su iya kara aqidar da suke kai ba in dai akan karatu ne wallahi wannan shine abu na farko to manzon Allah ya mutu ba a taba samuwa ba hatta Ali bin Abi talibin ya ware ranar bakin cikin mutuwar manzon Allah yana masa zaman makoki a matsayin musiba ta afka ma al'umma musulmi da ku kuma naku da kuke yi yanzu muna buƙatar lallai fa sai kun kawo inda Allah ya ce mu dama mun ce duk wanda ya ce wannan abin ibada ne to sai ya amsa mana tambaya guda biyar waye ya ce ayi na biyu ya za a yi na uku a ina za a yi na hudu wanda lokaci za a yi na biyar idan an yi me za a samu in kun ba da wannan amsar kenan ku faɗi inda aka ce a yi da yadda za a yi mun tabbatar in dai ibada ce ba wata ibada da manzan Allah ya zo duniya da ita ba sai sai da ya faɗi ga yadda za a yi ta da yadda za a yi da lokacin da za a yi da inda za a yi sannan kuma ya faɗi sakamakon wanda ya yi ta a gurin Allah ga abin da Allah zai bashi shi kenan kuma wannan abin da muke bin kenan a matsayin hujja sai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya yi shugabanci shekara biyu kamar yadda mafi yawancin mutane suka sani sunan sayyidina abubakar sunansa abdullahi bin usman bin amir bin amru bin ka bin sa'ad bin tamim bin murra bin ka bin lu'ay bin galib bin fihr wa huwa wa fihr huwa ali bin abi talib yake cewa inna allaha anzama inna allaha anzala isma abi bakr min as-sama'i as-siddiq yace na rantsi da Allah sunan sai na Abubakar as Allah ya saukar da shi daga sama wa kana ya'lifu ala zalika kuma akan wannan magana in ya faɗa sai ya rantsi wannan magana akhrajahu Tabarani Imam Tabarani a cikin littafin Samu Ujmal Kabir a mujalladi na dai shafi na biyar sanan wa zakarahu al Ibn Hajar fil Fath bari a mujalladi na bakwai shafi na sha ɗaya ya wannan maganar da aka kawo daga Ali bin Abi Talib rijalu wuthika wannan maganar ingantacciya ce ya tabbata ali bin abi talib yana faɗar wannan azwaju matan da sai na abakar ya aura da kuma ƴaƴansa ya auri qutaila binta abdul uzza wa anjabat abdullahi wa asma ita ta haifi abdullahi da asma sannan ya haifi ya auri ummu ruman alkinaniya wa anjabat aisha wa abdurrahman ita ta aifi na na aisha as-siddiqa bint siddiqa sannan ya auri asma bint umaysin alƙasamiya wa an jabat muhammad ita ta haifan masa muhammad sannan ya aure habibatu bintu kharija wa an jabat ummu kursum ita ta haifan masa ummu kursum da haka ƴaƴan sai na abakar ga biyu ga biyu ga biyu ƴaƴan shi nawa shida sai da na abubakar bayan ya yi abin da ya yi na ba addinin musulunci kariya a shekara biyu da fitina ta taso aka samu yan riddan yan riddan ba sun kai wajen nau'i kusan guda goma aka samu masu hana zakka aka samu masu waye sannan kuma a daidai lokacin ga rundunar da aka nada za su tafi mu'utar aka zo aka ba shi shawara aka ce kar ya bari ta tafi domin a cikin madina ana cikin hatsari yace ina yace na rantse da Allah in duk garin madina zai kare ni ba zan iya kwanta abin da manzon Allah ya daura da hannun shi ba yace wallahi ba zan iya ba na Aisha take faɗa ta ce wallahi a lokacin abin da ya sauko wa babana shine abakar siddiq inda ya sauka akan dutse kafaffe wallahi ya wargaje amma haka ya tashi a wannan shekara biyu da Allah ya ce dama ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane masu wata daraja ta musamman wa'annan mutanen suna san Allah Allah yana son su azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina in suka haɗu da mumini ba dan uwansu ba sa ɗaukar kansu a matsayin wani abu amma ba in arni ya haɗu da su zai san ya haɗu da maza biyu. Allah ya ce yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawma tala'im al-imam Hassan al-Bakari yake wa hada Abu wa ashabu wannan sai na abubakar da mutanen shi kenan domin riddar ba ta faru ba annabi yana da rai sai bayan ba shi da rai ta faru kuma Allah ya turo wanda ya maganin ta sai da na abubakar ya rasu a cikin jumada a asir a shekara ta goma sha uku daga hijira marid abubakar na siddiq mardal mauta ya yi rashin lafiya rashin lafiyar mutuwa wada'atuhu sakaratuhu mayi na mutuwa ya zo masa wa kanat indahu ibnatu ummul mu'minin aisha a wajen shi yar shi aisha tana zaune fa qalat na aisha a lokacin take fadar wani baiti take ta la'amruka ma yubni sara'u anil fata idan atadarat yawman wadaqa bihi sadru yace la'amruka ina rantsuwa da wanda ran shi ke hannunka shine Allah ma guni sara'u an fata wadata baya amfanar da saurayi daga mutuwa a yaushe idan ashara da yawman idan rai ta gargagara wata rana wa za asadar kuma kirji ya kunci saboda mutuwa farafa a basarahu ilaiha wa qala alla sai ya dago kan shi ya kalle sai ce ina ma da kin fada fadan Allah wa ja'a sakaratul maut bil haqq dalika ma kunta min tahid fa qila lahu sai aka ce masa ina abakar ala na azru lakal tabib mun ga baka da lafiya ba za mu je mu nemo maka likita bai maka magani wa qala sai ci kadara anat tabib ai likita ya gama gani na ai wa qala li inni fa'alu lima uridu kuma likitan ya ce mun zai aikata abin da yake da haka suka ce yuridu anna tabib huwa Allah likitan da sai na abakar yake nufi shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu sakamakon zuwan dare da rana babu manzon Allah sallallahu alaihi sallama babu sayyidina Abubakar sun wuce inna fi kalbi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab akwai abun lura ga mai hankali na biyu sai Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Umar dan Khattab ya hau shugabanci a shekara ta 13 zuwa shekara ta 22 kenan yayi shugabanci kusan shekara nawa 13 da zuwa 23 yayi shugabanci shekara nawa shekara goma da 'yan watanni هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الأزع بن رياح بن عبد الله بن قرطو بن زرع بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير وفير هو قريشيون shi yasa za mu ga duk wanda ya bi nasabar su zai ga da manzon Allah da sai na abaka an hada aka kana takwas haka zai zo ya ga da sayyidina Umar da annabi an hada aka kana biyar kamar yadda in mutum ya je zai ga da sayyidina Usman da kuma manzon Allah an hada aka kana hudu shi yasa da ka ci gaba da zagi dole lazimin dama zagin ya juya ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ya auri mata Zainab binti Mazhun ya auri Mulaika binti Jarwal ya auri Ummu Hakim binti Harith ya auri Atika binti Zaidin sannan ya auri Ummu Kurtum binti Ali bin Abi Talib an fahimta ai masu aqidan zagin sahabbai na daga cikin abin da ke ba su wahala cewa ai annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwiju me yasa ali bin abi talib ya dauki shi ta cikin shi wacce na na fatima ta haifa ya ba sai na umar wani sai ce maka ai idan dare yayi ai dauki ummu kursum ake sai ajiye jaka a gurin saboda haka wai da jaka sai na umar yake kwanciya wai da jaka yake kwanciya wani kuma in ka mada mai sai ce to ai shi sai da na'uwar mugun mutum ne saboda haka ali bin abi talib yana jin tsoron shi ne in bai ba shi yarinya ba zai iya kashe shi a daidai wannan lokacin fa sai a buɗe a wasu babubbuka sai a ce babi da ke magana a kan jarumtakar shugabanni a ce wata rana sai na ali ya daga takobin shi zai sara Allah ya ce a rike shi wallahi idan yi sara za a yi tashin kiyama wai da ya sara takobin ta kucce ta cikin ƙasa aka turo mala'ikun suka ka mala'iku 40 suka kasa ta kogon aka turo mala'ika jibril da kadda gumungu shi ya ta takobin saboda haka wai duk inda kaza an yi girgizar kasa a duniya wai wannan shine asali sannan littafin da kasa inda da yanzu da yawa wasu ba san shi ba na mai yakin tabuka da da in aka sa iyayen mu a zauna a taru su kuka duk wanda ya karanta yakin tabuka a riyadu salihin ya san da aka fita ko yakin ma ba a ba amma sai a ce ranar yakin ta buka rana ba ta motsa ba kishirwa ba ta motsa ba yunwa ma ba ta motsa ba duk danwa don tsoron aliyu mazanga ba an fahimta wai da aka zo ana mubaraza da shi da ƙaura maro ta ɗan marwana ko a ni ƙaura maro ta ɗan marwana Allah ba Allah wai da aka zo ana mubarara da kaura mu roƙa dan marwana Allahu alamu kowa ya kaura a cikin cikin mutanen da suka rayu a wancan zamanin wala ban sani wai bukiri na aliyama mai yame wani naushi a gadon baya sai da hannun teku kuma wata rana iska iskan nan da muke shaƙa bayan gidan shi ya warke sai ya ce ba zai ji yaƙi ba sai iska ta ce to za ka je ta faɗawa annabi gidan shi ya warke amma ya ce ba zai ji yaƙi ba sai ya biyo iska da gudu da ya biyo iska da gudu da dokin da ya hawo dokin ya gaji sai ya sauka sai ya ɗauki dokin sai ya saba a gaba an fahimta a yi saboda haka da ya riski iska ta zo gaban manzan Allah da ƙyar manzan Allah ya lallashi Ali bin Abi Talib iska da yanzu ba iska a duniyar da muke shaƙa sai na Ali ya kashe saboda bala'in ƙarya shi sa Ibn Taymiyyah ya ce wallahi duk mutumin da hankalin shi bai samu matsala ba ba zai shiga wannan akidar ba saboda me mutum ne za a ce maka fa Ali bin Abi Talib Allah ya naɗa shi sannan kuma sahabbai a gefe sun nada shi na Abubakar a daidai lokaci daya bayan Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u sannan da ya tashi ya amfani da duk wani lafazi da zaka kawo in ba wannan ba daidai ba sai yake wa tanzi'ul mulka min mimman tasha kaga tanzi irin wato a fuski abu a hannunka cikin sauki wa tanzi'ul mulka min mimman tasha haka Allah yake ya kwace mulkin daga wanda ya ga dama a daidai wannan wanda yake da wannan kuma ya nada nashi ya ce ga wanda zai yi wasu su nada nasu a gefe ce ga wanda zai kuma a kada nadan Allah nadan Allah bai ba sai nadan wasu hankali da ta yi ba zai karɓi wannan ba amma masu wannan aƙidar sun yarda da wannan don ka matsa musu haka shi yasa in kana so ka rusa aqidar daga cikin ya akai alakar aure shi shiga mu dai a gurin mu muna kyautata Ali bin Abi Talib zato ba ma zato ba ya fi karfin zato muna da tabbas ɗari bisa ɗari mutumin ko kwa kuma muna da tabbas Ali bin Abi Talib dan aljanna ne kamar yadda wancan yake cewa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu qudma thumma usman al-ardahu wa rabi'u khairul bariyati ba'dahum sai ce aliyun halifin khairi bil khairi mun jahu sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatun wa amiru sihirin wa zubairun mumaddahu wa qul khairu wa qul khairu qawlan fi sahabati kullihim wa la taqta anan ta'ib wa tajrahu mu a gurin mu da muke da tabbas ali bin abi talib mutumin kirki ne wallahi muna da tabbas ba zai saba wa maganar manzon Allah ba da gangan sai yadda annabi ya ce a bada aure ga mutumin kirki kuma yana sane da umar ba mutumin kirki bane ya ɗauki yadda ya haifa ya bashi ko dai ku yadda ya ba da aure ga umar saboda mutumin kirki ne in kuma ba ku yadda ba to yanzu ya saba wa annabi domin annabi ya hana ka ɗauki yadda ka ba da ita ga mutumin banza wannan shine ɗaya daga ciki sannan ya aure jamilatu binta asim sannan ya aure qaribatu binta abi umayya ya'yan sayyidina umar akwai maza zaidul akbar akwai zaidul asgar akwai asim akwai abdullahi akwai abdurrahman al-akbar abdurrahman al-awsat abdurrahman al-asgar sannan akwai ubaidillahi akwai iyad mata kuma akwai hafsa akwai ruqayya akwai zainab akwai fatima cikin ƴaƴan umar dan khattabi umar dan khattabi shekaru goma nan da ya fa yanzu ya yi ya wuce yanzu labari muke karanta sayyidina umar ya yi shekara goma ya wuce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wannan nahari la ayatin li ulil albab akwai abun lura shaharar na Umar وكلا عمر أمير المؤمنين ألا يد أبيل ألا أتى المدوسي عليه لعنة الله wannan mutumin abu lu'ata al-madusi Allah ya tsine mai albarka ya zo masallaci ya tsaya sahun gaba da wata wuka wadda ya je sanya mata guba sai da aka tada sallah ana sahu sayyidina umar yana aitadilu wala taftalifu a daidaita a hada kafada sai da ya bari an fara sallah ya samu sayyidina umar ya barma masa wuka har guri uku sayyidina umar lokacin da ya istirja'i ya nemi ya gudu duk kofar da ya biyo a kare shi ya ga ya soki wajen mutum goma sha wani abu da wuka kuma ya tabbatar ba zai fita ba wanda wannan yake nuna maka irin tarbiyyar da sabai suka samu ya yanzu Allah ya kiyaye aka tsikari liman ya istirjayi ba masallacin kowa ya da yawa Allah ya kiyaye wala muktar ya ce wai tana zuwa ta ansa nan baya da aka wadi wallahi an ci akwai wani masallaci an gama sallah da asuba fa wallahi saboda a kan yi wata tilim din da gudu wala gafiya da ta biyo ta sanar din da gudu aka watse wallahi gafiya ba akwai wani masallaci ana cikin sallah sai fanka ta kwanci ta faɗi da ta samu wani bango ta sare shi wala haka aka watse sai ga mutum yana gudu ka ce me ya faru kawai sai ya maka takuri sai ya maka juya juya juya haka ake Allah ya samu dace an fahimta a yi don haka a taƙaddu yin gaba gaba kan harkar addini ba zai sa Allah ya rage maka kwanaki ba yi baya kuma ba zai sa Allah ya ƙara maka mai ba kwanaki shekara mu ga dukkan irin hatsarin da barra ibn azim ya shiga na mutuwa bai mutu ba a ciki haka khalid bin wani shi ma bai mutu ba a ciki haka yake ainihin wato faɗa saboda haka da ya tabbatar za a rike shi sai birma ma kai shuka sai ya kashe kai shi lokacin da aka zo aka faɗa masa na umar sai ya ce alhamdulillahi allazi lam yaj'al qatili musliman godiya ta tabbata ga Allah da ya sa wanda ya kashe ni ba musulmi bane yuhajjuni inda Allah bi sajdatin sajada a wanda zai kafa hujja yayi jayya da ni a gaban Allah da wata sujada kwaɗe da ya taba ma Allah to kuma dama annabi karmu manta ya taba hawa dutsen Uhudu dutsen saboda begi akan manzon Allah ya girgiza annabi ya daki dutsen da kafa ya ce maka kana ya kai dutse domin akan ka akwai annabi da siddiƙi da kuma shahidai guda biyu wannan abin da ya yi yayi na Umar ya mutu ne a matsayin ya yi shahada mu kuma dama ba mu ɗauka cewa a kashe ka akan addinin Allah ƙasƙanci ne ba mu ba wannan ba mu mun ɗauka cewa ka mutu akan tafarkin Allah izza ne inda ƙasƙanci ne Allah ba zai zaɓi wanda suka fi kowa cikin halittun ba kuma ya basu su mutu a wannan hanyar ba zai taɓa yiwa ba wannan shi ne da haka in wani yana jin haushin mu in wani ya lallaba ya je kashe wani addinin ne ba ka so kaga an ci gaba da kuma za a ci gaba da ko kuwa yau wato wannan shine yanzu wanda suka je suka kashe mazaje wanda suka karanta qur'ani suka yi aiki da shi ba za mu manta ba dan addinin Allah ya samu tasgaro ya samu bai samu ba yasa da kasani yake cewa qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatat sabiha fi qissatan an je da asuba an kashe sayyidina Umar yana sallah a masallaci dakin Allah haka aka zo da asuba malam Jafar yana sallah a masallaci dakin Allah aka kashe shi tarihi ne yake mai mai takai eh innal ula qatalu abaha sallahu dawrul kulli jarimatin la tufaru wannan shine to bayan wannan abu na gaba kar mu manta yanzu sai na umar kashe shi aka yi ba kashe shi aka yi ba to kenan sai a faru na farko a ma annabi ranar bakin cikin mutuwar manzon Allah sai a tsallake abakar tun da shi rashin lafiya ya mutu sai a dawo ranar bakin cikin mutuwar sai na umar sai mu baka in kaya ko koraye ko jajaye ko ma dai me tun da mutuwa yake dole shi ma a ƙirƙirar ranar bakin cikin mutuwan wa sai na umar na biyu bayan na umar ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo bayan shi wajen khalifanci shine usman bin affan ya hau shugabanci a shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 shekara nawa kenan eh shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 eh sha biyu da haka huwa usman bin affan bin abil as bin umayya wannan umayyan da suke fitowa su cika titi suna ya Allah ka tsine ma umayyawa ba suna yi ba a cikin wannan kwanakin wai har yazida ma sai ka ko suwa yazida Allahu alam shine umayya bin shams bin abdumana wa huwa yalqa ko yaltaqi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi abdumana shi wannan wato abdumana din dan shams ne shi kuma shams dan abdul dan wato dan umayya ne shi kuma umayya din nan dan amin manzon Allah ne amma haka mutanen nan suke fitowa su cika titina suke Allah ya tsine musu albarka haka suke yi kuma saboda munafunci yanzu duk wannan bayanin da ake inda za a sa a gidan rediyo ko tv sai a ce an tada hankali an kawo fitina an kawo rashin zaman lafiya kuma yanzu ba wani sarki da zai yadda ko wani mai shugabanci a ce an samu wasu mutane guruf suke su fito suna tsini wa mamashi da baban shi ba wanda zai yadda da wannan amma saboda matan annabi ba su da kima da sahabban annabi kuma munafunci ya shiga mutane shikenan sai a ce wai a lallaba a yi zaman lafiya a yi waye mu in dai kan matan manzon Allah ne da sahabban annabi billahi allazi ba mu yau Allah ya tashi kiyama ba kowa ya je gaban shi ta ya bayani ba shine akwai umai a wannan akwai wato sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen Abdul Manaf ummuhu mahaifiyar Usman ita ce Arwa binti Quray bin Rabi'a wa jaddatuhu ummu Hakim binti Abdul Muttalib ammatun Nabi sallallahu alaihi wasallama matan da sayyidina Umar ko sayyidina Usman ya aura da kuma ƴaƴansa sayyidina Umar sayyidina Usman ya aure wato Ruqayya binta Rasulillah ruqayyi yar gidan manzan Allah sanan ya auri umma kursum binta rasulillah wanda wannan yasa ake kiran shi da zunnuraini da aka an yadda a tarihin duniya ka ba wanda ya taba auren ƴaƴan annabi guda biyu sai sai na usman babu wannan yasa zaka ga a aqidar waɗannan mutanen ba su yadda ba cewa waɗannan ƴaƴan annabi ne saboda sayyidina usman ya aure su sai suka ce wai agololi ne wai ba ayan shi bane zuwa da su aka yi gina mu dauka ku je agololi ne kenan yanzu kuna nufin manzon Allah ya yi mugunta saboda ba ayan shi bane ya dauka ya bawa Usman kenan da 'ya'yan shi ne da ba zai ba kaga hasha ya tsarkaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fiya ya haka shi yasa dan ku gane 'ya'yan shi ne da kuna fahimta Qur'ani Allah da ya ji tashi ya ayyuhan nabi kulli azwajika sai ce wa banatika bai ce wa bunatika ba kuma ko da ma ya ce wabna cika a ka'ida sun ce mufrad idan aka yi idafa shi ya ummu yana komawa ya ɗauki umumi to amma mu ɗan islamiyya mu ma sun san idan an ce bintin ɗaya kenan binta ne in an ce banat ya zama jam'i na me binti shi yasa da Allah sai ce wa banatika da ƴaƴanka mata sai wani daƙiƙi kawai sai zai ce ai ba ɗaya ce wannan shine ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba za ka taɓa ganin masu wannan aƙidar ba saboda ba su yadda wa'annan ƴaƴan annabi ba ne ka taɓa ganin wani a cikinsu ya yi kafin yana waƙi ummu kursu yar gidan annabi wacce sai na usman ya aura ka taɓa ganin wani daga cikinsu ya yi kafin yana ma zainab waƙa yar gidan manzon allah ka taɓa ganin wani a cikinsu yana ma alƙasin waƙa ko abdullahi ko ibrahim saboda a aƙidarsu billahi allazi la ilaha illa huwa bas yadda wa'annan ƴaƴan manzon Allah bane kuma nan gaba wannan bayanin zaka dinga jin shi a rediyo sun fito suna bayani za su fara inkari nan gaba dan ya fara fitowa a jaridu kwanakin baya sai aka ce an yi kuskure ne wai an sha'afa ne wai kaza kaza haka aka yi ta yi dama aƙida ce da ta gina akan munafunci da rafara sannan akwai fakta bintu gazuwar sannan akwai umma amru bintu jundub sana akwai fatima bintul walid bin shams sannan akwai ummul banin bintu uyaina sannan akwai ramlatu bintu sheba bin rabi'a akwai naqilatu bintul fa bintul fa fa bintul fa bintul farafisa ya'yan sayyidina usmanu akwai maza akwai abdullahi akwai abdullahi al-asgar akwai khalid akwai aban akwai umar akwai sa'id akwai abdulmalik akwai amru akwai an basatu sannan akwai mata akwai maryam akwai ummu sa'id akwai aisha akwai maryam ukra sannan akwai ummul banin to wannan su ne abin da suka faru sai sababin da ya sa fitina ta kunno kai sayyidina usman yana shugabanci yana zaune ya ka samu wasu mutane daga misra da iraki sai suka zo suka haɗa kai akwai wasu tuhumomi wajen guda kusan ashirin da ake masiri na usman wanda sai a karatunmu na hukumatun mina tarihi da muke ranar asabar duk wanda ke bin mu zai ji da kuma ansar da malamai suka bayar akan wannan kadiyar sai suka zo suka ce to na usman ba mutumin kirki ba ne saboda ka lallabi yadda za a ya kamata a ce an cire shi akan shugabancin nan an masa bore kuma ra'asul fitna din shine abdullahi bin ubay ko kuma abdullahi bin sabai shi yasa zaka ga masu aqidar ba sa yadda a dingina su zuwa ga abdullahi bin sabai domin in suka yadda dole za a yadda ɗari musu ɗari cewa aƙidanka tana da alaƙa da yahudanci kuma dole za ka yadda idan ka kalli abubuwan da suke gabatarwa yanzu za ka gane kai tsaye aƙidar tana da alaƙa da kiristanci da yahudanci ba da musulunci kai tsaye ba ya da ya kama da musulunci wani gurin kama ne kuma dama kama da wani ai ba za ta yi wani ba wannan shi ne wa'annan mutanen suka zo sai suka shirya kamar za su tafi aikin hajji a daidai lokacin da mafi yawancin sahabbai ba sa garin da na usman yake sai suka zo suka tsare gidan na usman limamin da ya sa yake wa mutane kamsu salawati suka cire shi suka sa nasu aka tsare na usman kwanaki aka hana shi fitowa rana ta ƙarshe da aka je wayannan mutanen suka samu na usman shirikin manzon Allah dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya amma wa'annan mutanen suka je suka same shi da azumi a bakin shi yana karanta littafin Allah madaukakin sarki suka kwantar da shi suka yanka shi wannan shine da haka malamai suka ce wa'anda suka jibinci girman wannan al'amarin rukusul fitna bayan abdullahi bin ubayyan bin salul akwai kinanatu bin bishin akwai ruman al-yamani da wani mutum ana ce masa hablatu sannan akwai saudana bin umran da kuma wani mutum ana masa laƙabi da al aswad min bani sadus da kuma wani mutum ana ce masa ainihin wato malik bin al-ashari an wanda kuma ya je kama sayyidina usman ya kashe hannu da hannu wani mutum ne daga misra ana ce masa hablatu wanda sune ne suke wannan ainihin wato aiki na usman kamar yadda muka ce yana karanta littafin Allah qur'ani ya zo daidai ayar da Allah yake cewa fa sayfihumullah da sannan Allah zai isar maka Allah zai saka maka shi yasa Hassan bin Sabir yake cewa dafu bi matsa unwan su sujud bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana sun yanka dattijo wanda kanshi ya ta kuɗa da fari da baki banda tasbihi da karatun qur'ani in dare ba abin da yake ma Allah amma haka aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi to wannan abin da ya faru lokacin muawiya yana gwamna a sham sayyidina usman ne kuma ya nada shi wayannan mutanen da suka zo suka tara fitina har aka kai wannan matakin sai sayyidina muawiya yace ai Allah ya ce wa man qutila mazluman wannan duk aka kashe shi an zalunce shi kuma sayyidina usman an zalunce shi faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura yake kuma shi waliyi ne ne sayyidina usman kuma ya zama haƙƙi akan shi ya fi jinin dan da aka kashe sai ya ce to tunda ali bin abi talib ba zai masa mubaya'a ba sai ya ɗauko fansan jinin wanda suka je suka kashe sayyidina usman shi kuma ali bin abi talib ya ce ya masa mubaya'a sannan daga baya ya ɗauko wanda suka kai sai na usman akan wannan sai rikici ya min sai rikici ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya mu duk a gurin mu mutanen kirki ne kuma da Allah ya tashi ya ishara da kicin zai faru kafin ya faru bai ce mutanen banza ba ne ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minin iftatalu aslihu bainahuma ya ce wa in ta'ifatan ba sai ce ɗaya mumina ɗaya kafira sai ce min al-mu'minin iftatalu fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin wa'annan mutanen to wannan abin da ya janyo rikici tsakanin ali bin abi talib da sayyidina mu'awiya aka dauki lokaci ana rigima bayan an yi rikici an gama daga baya aka ce ai sulhu bayan an yi sulhu wasu mutane suka zo daga cikin waɗanda aka yi sulhu suka goyi bayan ali bin abi talib aka yi ta rigima sai suka ce to su gaskiya ba su yadda da wannan sulhu ba suka ce to yanzu ma sun gano da shi ali bin abi talib din da shi mu'awiya duk kafare ne su ne kawari sai suka koma gidi akan wannan abdullahi dan abbas ya je ya zauna ya munazara da su ya yi muƙabala da su aka samu wasu da yawa suka tuba wasu suka ce ba za su tuba ba suna nan kan ra'ayin su wa'annan mutanen da suka goyi bayan ali bin abi talib aka yi ta rikici da muawiya to kuma za mu ji su suka zauna suke mitin suka ce ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum ali bin abi talib kamar yadda muka sani shine huwa ali bin abdul shi ne ali dan abdul muttalib bin hashim danwa dan hashim bin abdulmana bin ammin nabi sallallahu alaihi wasallama matarsa wa zawjatuhu wa sayyidati nisa'il alamina shine matar shugaban matan duniya فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو السبتين على حسن والحسين عليهما السلام شيني بابا حسن ده matan da Ali bin Abi Talib ya aura kar mu manta mun ce an kashe na Umar an kashe sayyidina wa Usman to ga Ali bin Abi Talib ya auri mata akwai Fatima Fatima binta Rasulullah Fatima ƴar manzon Allah bayan na na Fatima ta rasu ta koma zuwa ga Allah dama annabi ya ce mata in na bar duniya na koma zuwa ga Allah ba daɗewa za ki bi ni ya aure umamatu binta abil as wa ummuha zainab binta rasulillah tazawwajaha ba'da wafati khalatiha fatima ya aure ta bayan na fatima ta rasu sannan ya aure kaula binti ja'far bin qais sannan ya aure laila bintu mas'ud sannan ya aure ummul banin bintu hizam sannan ya aure asma'u bintu umayth sannan ya aure wato bintu rabi'a sannan ya aure ummu sa'id bintu arwa wayannan sune matan da ali bin ya aura amma wanda yake da aqidar zagin sahabbai ba za ka taɓa jin ya lissafo maka wa'annan a matsayin matan da Ali bin Abi Talib ya aura ba ƴaƴan ku Ali bin Abi Talib na farko akwai Hassan kamar yadda kowa ya sani na biyu akwai wa Husaini to na uku akwai Muhammadu Akbar akwai Ubaydillah akwai Abubakar a cikin ƴaƴan Ali bin Abi Talib sannan akwai Abbasul Akbar sannan akwai Usman a cikin ƴaƴan Ali dan Abi Talib sannan akwai jafar al-akbar sannan akwai abdullahi akwai yahaya akwai aunu akwai umarul akbar banda umar yana da umarul akbar sannan akwai muhammadu al muhammadu al-asgar a cikin 'ya'yan shi sannan a cikin mata akwai zainab zainabul kubra akwai ummu al kubra akwai ruqayya akwai al hasan akwai ramlatul kubra akwai ummu hani akwai maimuna akwai al sugra akwai ramlatu sugura akwai ummu kursumu sugura akwai fatima akwai umama akwai khadija akwai ummu kiram akwai ummu salma akwai ummu jafar akwai jumanatu akwai nafisa cikin ƴaƴan da ali bin abi talib da awa ko ya haifa amma abin da zai baka mamaki wai me yasa mutanen nan idan ba su da ajanda duka ba sa ambatan kowa a matsayin dan ali sai mutum biyu kaga daga nan zaka gane cewa ba akwai wata ajanda in ɗaya da gaske ne san adar ake wa Ali bin Abi Talib duk mutumin da zai so ka ya kamata ya so ayanka yanka gabaki ɗaya ne idan kana zaune a gidanka lafiya da wani ya zo ya ware wasu yake su yake so bai san wasu da wannan ka san yana so ne zai raba kan gidan wallahi wannan ƙa'ida ne to yana da Abubakar yana da Umar a cikin ƴaƴan shi yana da Usman a cikin ƴaƴan shi yasa ne mu wani tambaya na ce me yasa ba za ku dinga sa Abubakar da Umar da Usman ba bayan da Ali bin Abi Talib ya sa mu da muke sa ali mu sa abubakar mu sa umar mu sa usman kenan waye yake koyi da ali bin abi talib yanzu sai ce ta ai zai iya sawa ai suna la ya bai cutarwa ai nake suna la ya bai cutarwa amma mu a gurin mu suna wani abu ne saboda suna wani abu ne Allah da ya tashi shi ma sai da zaɓa makan da suna ya yace walillahi al-asma'ul husna Allah sunan shi sun fi na kowa kyau ma sannan saboda suna wani abu ne ma Allah yake mana bi isa lismul fusu'u ba adal iman nace idan ka ce suna ba wani abu ne dan Allah idan ka haifa da ka sami fir'auna ko qaruna ko hamana mana ko kuwa in mutum ya ce suna ba wani abu ne ali bin abi talib radiyallahu anhu yayi shugabanci daga shekara ta ainihin wato an kashe Ali bin Abi Talib a shekara ta arba'in wa'annan mutanen guda uku su suka zauna akwai abdurrahman bin maljim al-muradi Ya ce ana li ali bin abi talib ce ni ku ganni da suka zauna suka yi mitin suka ce to gaskiya fa ba yadda za a yi duniyar nan ta zauna lafiya sai an kashe mutum sai an kashe ali bin abi talib sai an kashe muawiya sai an kashe amr bin al-as haka suka zauna suka yi mitin wannan abdurrahman bin maljim yace ni ku ganni da ali bin abi sannan albarku at-tamimi ce a bar shi zai je ya kashe muawiya sannan Amur bin bakar at-tamimi shi kuma ce a kyale shi zai je ya kashe amru bin haka suka zauna suke miki wanda ya tashi zai je wa kana amru fi misra a lokacin amru bin yana misra wa muawiya fi sha muawiya yana sha. wa Aliyu fil kufa a lokacin yana kufa da aka je cikin dukkan abin da suka tsara za su yi ba wanda ya ci nasara sai wanda ya bi zai kashe aliyu bin abu ya fito a lokacin sallar asuba akwai wuka da ya sa masa guba an na sati daya ya mamaye aliyu bin Abi talib ya same shi ya burma mai wuka ya kashe wannan shi ne abin da aka yi na uku to kaga inda za a yi bikin da gaske da zaman makokin in an ma abu umar amma usman fewa sai aliyu bin Abi talib amma tambaya me yasa ba su ware ranar zaman makokin mutum Ali bin Abi Talib ba ko kuwa ba kashe shi akai ba ni a guri na a fahimta ta wallahi Ali bin Abi Talib ya fi matsayi a gurin Allah fiye da Husaini duk mutumin kirki ya yarda da wannan Ali bin Abi Talib yana daga cikin wanda suka fara musulunci a farko farko yana daga cikin sabiqun al-awwaluna yana daga cikin kulafa guda hudu ya auri yar manzan Allah yana daga cikin mutane goma da aka yi musu albishir da aljanna sannan Ali bin Abi Talib yana daga cikin mutanen da suka halarci bai atar rujuwa suka halarci yakin badar suka halarci kaza matsayinsa a gurin Allah madaukakin sarki ya dara matsayin da Hussein yake da shi a gurin Allah to amma me yasa ba a ware ranar bakin cikin mutuwan imamu Ali ba aka ware ranar bakin cikin mutuwan imamu Ali a Hussein to za mu zo mu bayani nan gaba da dalilin ne a aka haka mutum na biyu wa kharaja albarku li muawiya fi salati fajiri wannan wanda ya dimfari muawiya a lokacin sallar asuba zai kashe shi yasa dole ne sai ana kula fa a lokacin sallar asuba walakin asabahu ya samu sai na muawiya ya soka mai wu'a amma sai dai bai kashe shi ba an yi wa sai da namu auya magani malamai suka ce wannan ya sabbaba tun daga lokacin da aka soke shi da wannan wukar har ya mutu bai ƙara haihuwa ba saboda wannan tasirin guba shi kuma amur bin al-as a wannan lokacin sai mura ta kama shi sai bai fito sallah asuba ba sai aka nada wani limami shi kuma limamin sai azar ta fada mu saboda haka shi mai kisa da yazo ya dauka mai limancin shine ba amur bin eh, amru al-as kawai sai ya burma ba limamin wuka ya kashe shi sai da ya kashe shi aka ce to ai ba shi ka kashe ba ka kashe wani mai yace to na yi nufin amur bin al-as Allah kuma ya yi nufin wannan an fahimta a yi wannan shi ne abin da ya faru to wannan Ali bin Abi Talib ya rayu a duniya yanzu babu shi labari nake inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil alba abu na gaba bayan wannan sai khilafatu amirul mu'minin Hassan bin Ali bayan na Ali ya rasu ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo baya sai Hassan ya hau shugabanci daga shekara ta arba'in zuwa shekara arba'in da ɗaya shekara ɗaya a kai hassan ɗan ali bin abi ɗalib yana da ainihin wato mata akwai saula bintu manzo akwai ummu bishir bintu abi mas'ud akwai ummu isa bintu talha bintu ubaidillah sannan a cikin ƴaƴan shi maza akwai Alhassan. ainihin wato sannan akwai zaidu akwai talha akwai husaini akwai abdullahi akwai abubakar a cikin 'ya'yan Hassan sannan akwai Abdurrahman akwai Alqasim akwai Amr akwai Muhammad mata kuma akwai Ummul Hassan akwai Ummu Abdullahi na Hassan yana kan wannan shugabancin yace shi gaskiya ba zai yadda a ci gaba da zubar da jinin al'umma ba ya kalli jama'ar mu'awai, ya kalli jama'ar da ke tare da shi dama kuma annabi kafin ya rasu, ya nuna shi ya ce ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma tabbas Allah zai yi sulhu da wannan yaron nawa nan gaba tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi masu faɗa da juna sai ya ce ma sai da namu awuya za ka yadda ka yi aiki da littafin Allah da sunnar manzan Allah sannan kuma ka yi aiki akan sira na magabata wanda suka gabace ka sune abubakar umar usman ali ni kuma zan haƙura zan bar maka harkar shugabanci kuma haka aka yi sauka sai a wannan shekarar da aka samu wannan ake kiran shekara a ce mata amul jama'a shekarar da haɗin kan al'ummar musulmi yemen ya haka ake kiran ahlus sunna ake masa ahlus sunnati wal jama'a hasan dan ali bin abi talib yi wannan kuma qur'ani dama ya ce mana wasulhu khairu yin sulhu ya fi zama ne alheri to wannan na daga cikin abin da ke ba su wahala cewa kun ke shugabancin nan fa Allah ne na dawani to ta yaya za a yi Allah ya naɗa kai ce ka yi abu kuma ka ce ka haƙura ka ba wani na ɗaya kenan na biyu a aƙidar ku mu'awiya ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne idan ya tabbata cewa Hassan ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ko dai ku yadda mutumin kirki ne shi yasa ya bashi in ku ba ku yadda mu'awiya mutumin kirki bane to yanzu ya ɗauki shugabanci ya bawa mutumin banza wanda duk kuma ya ɗauki abu ya sa shi inda bai dace ba ya yi mai ya yi zalunci yanzu kuna nassaba zalunci zuwa ga Hassan dan Ali bin Abi Talib wannan shine abin da ya faru yanzu babu Hassan dan Ali bin Abi Talib a duniya ya rayu a duniyan nan sakamakon zuwan dare da rana suna zuwa su wuce ba shi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan shine abinda ya ainihin wato faru to sannan sai khilafa na shi wato Muawiya dan Abi Sufyan daga shekara ta arba'in da ɗaya zuwa shekara ta sittin inda ya yi shekara nawa kenan eh? ya yi shekara gurin sha tara daga shekara na wato arba'in da ɗaya zuwa shekara na sittin mu'awiya allah ya ƙara masa yadda ya musulunta wato gabanin babansu, ya riga shi musulunta ya musulunta a umar a fi umar qada a shekara ta bakwai na hijira ya bayyanar da musuluncinsa a shekara ta ainihin wato wa azhara islamahu amal fati a shekarar da aka yi fatu makka wato amal fati ya auri mata akwai maimuna bintu eh, bahadalin alkalbiya ta haifar masa ɗaya zidu sannan akwai fasikatu bintu ƙaraza almunafiya wa an lahu abdullahi abdulrahman ta haifan masa da da abdullahi sannan akwai na'ilatu a umarata alkalbiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa muawiya addu'a yake Allahumma ja'alhu hadiyan muhdiyan ko mahadiyan Allah ka sanya shi shirye mai shirewa wa'adi ne Allah ka shiryar da wannan mutumin shine muawiya muawiya yana daga cikin mutanen da sakatarori wanda annabi ya amince musu in an saukar da wa'ayi su dinga rubutawa amma waɗannan mutanen haka suke mutuwa su ce Allah ka tsine mu umayyawa banu umayya kaf Allah ya tsine musu muawiyan nan yana ciki baban shi Abu nan yana ciki ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana ciki Usman yana ciki amma haka ake zuwa a cika titina a ce Allah ya tsine musu albarka kuma gwamnati ba ta daukar mataki ba za ta hana ba ba za ta tsawatar ba sai fitina ta faru sai rigima ta faru sannan a ce kuma ana neman a zo a zauna lafiya to in dai har ba za a yi adalci ba to kuma wallahi ba ranar da za a zauna lafiya kowace ƙasa a duniya abin da ke zaunar da ita shine wa mu ba fitowa za mu muta da hankali ba mu zanga-zanga a'a idan wani ya kawo abu ba daidai ba tunda ya kawo mu kuma abin mu yi magana ba daidai ba ne shikenan mutanen gari Allah ya ba su hankali da fahimta sai su bambance qul khabisu wat tayyibu walau a baka kasa kasaratul kafir ba yadda za a haɗa abu mai kyau da mara kyau ko da ko mara kyan ya baka sha'awa ya burge ka kuwa wannan shi ne sannan muawiya Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ƙara masa yadda ya yi shugabancinsa ya gama a shekara ta ainihin wato a wannan ya shugabancinsa ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo baya sai ya zidu ɗan muawiya a shekara ta 60 zuwa shekara ta 64 yanzu ya yi shugabanci shekara nawa hudu sai da na mu'awiya ya ɗauki ɗan shi yazidi ya sa a kan shugabanci a lokacin da yazidi yana da shekara 34 yana matashi sai malamai suka yi tattauna a kan wannan matsalar wanda matsala ce ta karatu duk wanda yake so ya biyo mu a karatunmu na masallacin adarka ke insha Allah zai ji cikakken bayani akan wannan wasu daga cikin malamai suna ganin ba haka ya kamata yi ba ta yadda akwai wanda suka fi zidi cancanta su ya kamata a ce an sa shugabanci ba shi ba amma ya ɗauki ɗan shi sa wannan ishtihadi ne kuma dama mu'awiya a gurin mu ba masu ne bane zai iya yin daidai zai iya yin wa kuskure wannan dukkan sahabban annabi mun ɗauka mutum zai iya yin daidai zai iya yin wa sai da mu yadda muke kiretin ɗan kuskuren ya sha bamban da kuma maƙiyansu su ba haka suke yi ba wannan shine shi maƙiyinka ka dama ruwa za ka shiga ya zo ka tara kura haka ake yi wannan shi ne to bayan yazidu yana kan shugabancin yan uwa ita ce gaba ta ƙarshe da nan a kanta mu haƙuri sai gaba ta gaba yana zaune yana kan shugabanci a daidai lokacin da aka nemi mutane guda biyu su mu baya akwai shi kan shi imamu husaini akwai abdullahi bin zubair da suka ƙi yin mubaya'a sai suka tashi daga nan sai suka dawo garin makka suna zaune suna zaune a garin makka sai mutanen iraki suka ji labari da suka ji labari suka dinga aikowa da al'imamu hussein wasiƙu cewa ya sun masa mubaya'a za su ba da jininsu da ransu da komai nasu har sai ya tabbatar da ya tabbata shine shugaba wannan malamin kazin ahmad al-isai an yake cewa wajibilan kutubu tasara alal imam Hussein alaihi salam hatta mala'a minha kharadin kharadin wa kana akhiru kitabin uddima alaihi arshen littafin da aka turo wa imam Hussein min ahli al-kufa ma'a hani bin hani as-subhi wa sa'id bin abdullah al-hanafi fa fada'ahu da imam Hussein ya bude wannan wasiƙa wa qara'ahu wa za fihi maktubun sai gashi an rubuta a ciki an ce bismillahir rahmanir rahim lil husayn bin ali min shi'atihi wa shi'ati abihi amirul mu'minina zuwa ga husayn dan abu talibin daga ɗan shi'ar shi da kuma ɗan shi'ar baban shi haka aka larabcin ya faɗa ko in ba dan haka larabcin ya faɗa ba zan faɗa haka ba sai in faɗi wata kalma amma ba'adu bayan haka fa innan nasu yantabirunaka mutane suna jiran ka wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin kowa in ba kai ba fal ajal al ajal gaugawa ka gaugawa ka wannan maganin ta tabbata a cikin littafin ashura a shafi na 85 da kuma littafin tazlimin sahara a shafi na 141 wannan yasa wani daga cikin malaman su ana ce masa Ali bin Musa bin Jafar at-Tawus al-Husaini yake cewa sami a ahalin kufa a wannan lokacin shikenan sai imamu Hussein ya fara tunanin to ya kamata ya tashi ya tafi kuma to yan uwa daga wannan gabar ta fitar imamu Hussein ya tashi ya tafi ina garin kufa to insha Allah ai mana hakuri sai sati mai zuwa sai a ji da ya tafi garin kufa me ya faru kuma kafin ya tafi me ya faru akwai sahabbai wajen mutum goma da suka yi da suka yi cewa kar ya fita ya ce sai ya fita saboda sun san yaudarar shi za yi da abin da ya biyo wa da wanda suka kama jikan annabi suka kashe hannu ga hannu duk muna da sunansa a rubuce mun san abin da ya faru in Allah ya kai mu da kuma abin da ya dace a cikin wannan watan baƙaƙen kaya ake sawa ko farare ko kore ko shuɗiya duk za a ji sannan kuma a kan kisan da aka yi wa imamu husaini mai matsayin ahli sunna a da da yanzu in Allah ya yarda sati mai zuwa in ya kai mu za a je da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, a kamar wancan satin kamar yadda aka ke sauti islahil umma tana neman kayan aikace aikace don haka sai a yi kokari sai a taimaka don za a zagaya saboda Thank